العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 90 a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau kuma za mu tashi farkon aya ta 91 fadin Allah ta'ala satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmakum na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وخذوهم حيث شكستموهم وأولئك جعلنا لكم عليه سلطانا مبينا فتجدون آخرين بسنوبا تساموا وقنسوا daga cikin kafirai yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum suna son su samu aminci daga gare ku ko musulmai bi izhar al-islam indakum ta yadda za su rinka bayyana musulunci a wurin ku wa ya'manu qawmahum kuma suna son su samu aminci a wurin dangin su kafirai idza raja'u ilayhim yayin da duk suka koma wajen su so suke su zauna lafiya da dangin su so suke su zauna lafiya da ku in sun zo wurin ku su bayyana musulunci in sun koma wajen yan uwansu kuma su bayyana cewa suna tare da su har yanzu wa hum asabun wa matfa wannan ko suna cikin kabilar banu wato asad da kuma matfa kanu min hawlil madina sun kasance da mazauna cikin garin madina fatakallamu bi kalimatil islam riya'an suka bayyana kalmar musulunci dan riya' dan dai su tsirar da su da jininsu daga takobin musulmai kadai wa hum ghayru muslimin alhalin su ba musulmai bane to sunan Allah kita ta tajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manukum wa kana ar-rajulu minhum yaqulu lahu qawmuhu za da dai daga cikin su in ya koma wurin dangin sa suna cewa da shi bima za a manta da me kai imani mun ji labarin tashi da musulunci yanzu kai ma ka yadda da kadaitar Allah yanzu kai ma ka yadda da wanda ya zo na cewa da ka dame shi daga wajen Allah fa yaqulu sai ya bada amsa da cewa amantu bi hadha al-kirbi wal akrab wal khufata ai da nake amantu ba ina nufin nayi imani da Allah ba wai abin da yake nufi amantu bi hadha al-kirb nayi imani da cewa lalle akwai biri dabba ce daga cikin dabbobi wal akrab kuma nayi imani da kunama wal khufata kuma nayi da akwai khufata suna ce وإذا لقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن سنجم صحابا النبي kamu sai da su inna ala dinikum ai na akan addinin ku yuriduna bi zalika al-amn min al-fariqayn wai abin da yasa suke yin haka wato dan su samu amintuwa daga dukkan tawaga guda biyu zan zanto su wato ba ba gaba da kowa wani tsari ne na neutrality ne ba su da bangare kowa za su ne sai Allah ce kullama ruddu ila al-fitnati lokacin da duk aka mai su zuwa ga shirka aka yi kiran su zuwa ga wani dangi daga cikin dangogin shirka ko wata ibada daga cikin ibada ta gargajiya idan aka kiraye su urki su fiha sai kaga an aukar da su cikin wannan shirka din ma'ana suna ansawa ai waqa'u ashadda wuqu'in sai su auka cikin wannan aiki na shirka ko cikin aiki na gargajiya irin wanda suka samu mutanen su akai mafi tsanancin auka Allah ya fa illam ya'tazilukum matukar dai ba su yi sance ko ba bi tarki ta hanyar barin ya karku wa yulqu ilaykum salama matukar ba su nemi zaman lafiya da ku ba walam yakufu aydiyahum kuma wato ainihin ba su kame hannayensu ba wajen yakar ku matukar ba su yi daga cikin wannan ba ruhum to ku in kun game da su ku musulmai ku kama su bil asari ta hanyar ribace su waqtuluhum kuma ku karkace su an halaka muku yakar su haythu taqiftumuhum a duk inda kuka same su wajatumuhum fi hillin aw harami a duk inda kuka same su an halaka muku yakar su kun same su ne a hillu ko kun same su a hara abin da ake nufi da hara sanannen wuri wanda yake da iyaka sananniya a makka da madina wanda an haramta yaki a cikin haramin makka to amma su irin waɗannan kafiran masu irin wannan siffa ko da kun same su a nan ku yake ko da cikin garin makka ne ko da cikin hurumin makka shine ma'ana haifu ka tuntumuhum a duk inda kuka kama su ku yake wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wa ulaikum lallai irin waɗannan kafirai da muka labarta muku sifar su ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun ba ku hujja mabayyaniya akan ai burhanan bayyana zahiran mun ba ku hujja mabayyaniya ta zahiri ala qatlihim bisa ga halaccin yakar su wa tabihim da kuma riba su a matsayin fursunonin yaki li gadarihim saboda sun bayyana a matsayin mayaudara kaga sabanin waɗanda na baya aka ce sun ku kyale su farko yake su amma waɗannan kuma sunan sufar an ce ku yake su sun masadar siyaku sannan kuma daga baya jerin ayoyin sai ya sirata daga wannan magana ta halaccin ya karfafa rai ya kuma tafi wani wuri man fa zakara diyyata liman katalahu almuslimuna liman yastahiqquha wa man la yastahiqquha ubangiji zai ambaci hukuncin diya dangane da wanda wanda musulmi ya kashe shi wato idan kisan kai ya faru tsakanin ku da juna wane ne yake cancanta a bashi diya wane ne wanda bai kamata ba a bashi diya wa zakara kaffaratul qatl sannan ubangiji zai ambaci kafara ta kisa idan mutum yayi kisa fa kana sai Allah وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن بايا باتوا مؤمن أن يقتل مؤمنا ya kashe mummuni dan uwansa ai ma bagi an yasdura minhu qatlul lahu bai dace ba kisa ya faru daga mummuni zuwa ga mummuni dan uwansa wannan ma kana din asalin sa nafyu ne amma ma'anan sa annahi huwa nafyun bi ma'anan nahi bi ma'ana kar ku kashe junan ku kada mummuni ya ce zai yi kisa ga mummuni dan uwansa illa qata'a sai fa in abin ya faru ta hanyar kuskure kamar yadda Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen ma'ana ma jaza lahu wa ma taqama lahu wa ma saqa lahu wa la lil mu'minina an yastaghfiru lil mushrikeen kamar yadda Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim ma'ana dai baya halatta ga mummuni ya kace mummuni dan uwansa illa kafa an sai in abin ya faru ta fuskar kurkure kuskure an yana mai yin kuskure fi katlihi wajen kisan mummuni din min ghairi qasdin ba tare da ya nufaci haka ba kamar ya ta fuskar kuskure ya kasance mutum ya harba wani makami da nufin farautar wata dabba cikin dabbobi sai makamin nan ya tallake zai samu dan uwanka mummuni ya kace kaga wannan ba da niyya ba kai ne kake sare bishiya wajen fara reshen ta sai ya faɗo jikin wani ya mutu kaga wannan ba da niyya ba dan baka san yana nan ba kai ne kake ruce wata katanga saboda za a canza gini baka san ba a bayan wannan katangar akwai wani bawan Allah sai katangar ta faɗa maka kaga wannan niyya ba mai zaka da kuskure ba da niyya ba kamar a yanzu kuma kai ne kake tafiya da mota sai ka kade wani ba tare da niyya ba ko kake tafiya da mutum ka kade wani ba tare da niyya ba kai ne kake koyan harbi da kibiya ko da bindiga ka harbe wani ba tare da niyya ba duk wannan dangi ne daga cikin dangogin kisa na kurkure wanda mamami ya yi a zuciyarsa baya nufin kashe dan uwansa amma sai abin ya faru bisa ga dausayi bisa ga kuskure an gane ko to me hukuncin wannan wa man qatala mu'minan khata'a wanda ya kace mummuni dan uwansa ta fuskar kuskure bi an qasada ramya ghairihi kamar mutum yayi nufin da harbin waninsa ka saidin kamar wani abin farauta aw shajaratin ko wata bijiya fa asabahu sai ya samu dan uwansa mummuni aw darabahu bima la yaqtulu ghaliban bi kasri ta'didi ko mutum ya daki mutum dan uwansa bima la yaqtulu da wani makamin daga galibi wannan makamin ba a yi kisa da shi bi kasri ta'dibi kana nufin ladabtar da shi sai kuma ya fadi ya mutu ka ka kawo mutum kana dukan shi da bulala ba wanda yake tsammanin bulala za ta yi kisa kamar yadda ake tsammani ga takobi ko bindiga amma kana lamsa masa bulala sai fadi yi wannan bisa da kuskure ke kai kana nufin ladabtar da shi amma wannan ba nan layin ya kamata malami ya sace ba ko wani babin da ya kamata ya sace bayanin su ne gonan gaba a takaice dai wanda ya mun muni dan uwansa ba tare da niyya ba duka da kuskure menene hukuncin sa Allah ce fata hariru rakabatul mu'mina abu na farko da yake wajibi a kansa shine yantar da rakaba bi ma'ana nasaba yantar da rai mu'mina ran nan kuma ta zanto mummina sawa'un mace ce ko namiji ne ka yantar da rai mummuna ran na namiji ne rai ne na mace bawa ko baiwa ko wanda ya sannan kuma yaro ne ko kuma ya kai baligi ko wanne ya tafi illa kawo waɗansu malaman suna ganin yaro karami da bai kai baligi ba baya an karai mai suna mummuna waɗansu malaman suka ce matukar ya kai sunni tamyiz shine shekaru biyar ko shida ko bakwai ya zo mu matukar ya da musulmi ne yana da nan musulmi sunan sa musulmi tun daga ka'ida a amrubin bin salima ya zama limami ratibi na mutanensa kamar yadda imam muslim ya rawaito yana kan shekara shida ko bakwai ya zama limami ratibi yake sallah kan salawat na kullum da kullum hadisin yana cikin sahihin muslim yau kaga bayan musulunci ma har an samu wata daraja cikin musulunci shine ne yimin ai ba aiki ne sauran gama magarin mutane to dan haka idan aka ce da ya fata hariru raqabatin mu'mina yantar da rai mummuna raqaba ana nufin rai sawa'un mata ko namiji baligi ko wanda bai balaga ba abu na farko da yake wajibi akan ka kenan lokacin da kai kisa na kuskure yantar da rai mummuna menene abu na biyu wadiyatun musallamatun ila ahlihi da kuma diya musallamatun wadda take a bar bayarwa ila ahlihi zuwa ga dangin wanda aka kace ai warasatul maqtuli zuwa ga magadan wanda aka kashe za a ɗauki diya a basu illa an yasaddaqu sai fa sun yafe sun ce ba ma so mun hakura Allah kiyaye to shikenan yanzu ke nan duk wanda ya kisa da kuskure abu biyu ne wanda suka wajibi a kansa ko abu na farko shine ne yan da baiwa mun abu na biyu shine ne diya wannan diya wa za a ba dangin wanda aka kashe in sun ce sun yafe shi kenan yanzu babu komai a kanka sai abu na farko shine ne wato kafara ce yan da baiwa in sun ce sun yafe diya sun yafe maka wannan abu da ya faru Allah ya kiyaye daga magana ta kare shine illa an yasaddaqu ay yatasaddaqu alaihi sai dai in sun yi masa sadaka da wannan diyyar bi an afu anha ta yadda za su yi afwa wa bayyanat sunnatu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana cewa annaha ita diyya din nan mi'atun min al za a bayar da raƙumi 100 ne 20 bintu masabin 20 daga ciki su zanto bintu masab raƙuman da suka kai wato bintu masab ta gama shekara ta biyu ta shiga ta uku wa kaza banatu labun sannan kuma za a bayar da ashirin daga cikin banatu labun menene banatu labun wanda sun shiga shekara ta sun gama shekara ta uku za ta hudu wa banu labun wato can banat wato mata kenan bintu maka mata banatu labun su mata sannan banu labun mazan su kuma ina fatan kun fahimta wa hiqaq sannan a bayar da hiqaq hiqaq su ashirin jam'i ne na hiqqa hifka kuma ita ce wato raƙon da ta kammala shekara ta uku ta shiga ta hudu wa jiza ko kuma jiza wato ina na jaza'a jaza'a raƙon da ta shiga shekara ta biyar wato haka waɗansu malaman suka bayyana idan aka ce ka ba da adadin laƙumi ɗari ashirin bint labu ashirin banatu a ashirin banu mata sannan ko mai ashirin hika ko kuma ashirin jaza'a ita kuma jaza'a ya zama guda nawa kenan guda biyu wato wannan ibana yana bayyana mana da abin kenan a malikiyyanci amma in ba haka ba hadisin Abu Dawud wanda yake shine ingantaccen hadisi a cikin mas'alan ana kasa ta ne wato kashi uku a sami salasun bintu makas salasun bintu labun sannan kuma arba'un su zanto khalifatan fi butuniha auladuha wato 30 banu maka bintu maka 30 kuma bintu labun sannan 40 kuma dukkan su zan tsora kuma ne masu ciki idan ka hada 30 30 ya zama kenan tace ga 40 waɗanda suke duk suna da ciki haka nassin hadisin Abu Dawud ne rakuma ne kenan salikin idan kuma kai ba ma'abucin rakuma bane ba ma'abucin shanu ne to zaka bayar da shanu 200 idan kuma kai ma'abucin tumaki da awaki ne to za ka bayar da tinkiya dubu biyu ko awaki dubu biyu ko tumaki da awaki a shakwada da adadin da kai dubu biyu idan kuɗi ne da kai za ka bayar da dinari dubu ɗaya idan dinari ne in kuma wato ainihin a azurfa ce da kai za ka bayar da dirhami dubu goma sur ko adadin kuɗin da ya kai darajar haka a kuɗin nerori ko a na dala ko a na kuɗin garin kowane iri ne ina fata an fahimta in dinari dubu daya wajen miliyan zai fi miliyan kenan miliyan biyu na ko to amma wannan diya da aka ce ka bayar kai da kai kisa kisa bisa da kuskure ba kai kaɗai za ka bayar da ita ba tana wajaba ne alal aqilati ala aqilatil qatil idan an ce aqilatul qatil malamai sun yi maganganu don tantance aqila waɗansu suka ce akila su ne ashabu diwan a da can sojoji da suke fita yakin musulunci da a rubuta suke akwai tutar wane akwai tutar wane idan an fita kowace tuta akwai wani adadin sojoji a karkashin ta wanda akwai rijista da ke dauke da adadin wannan sojojin to idan wani abu ya faru gare ka na kisa bisa ga kuskure to ba kai ne za ka biya diyan nan ba wannan yan uwanka wanda kuke karkashin diwani ɗaya rajista ɗaya tuka ɗaya a wajen yaƙi su ne za su biya maka wajen biyan nan aka yi saɓani yadda nufin hadisin annabi ya nuna cewa su za su biya maka kai ba za ka biya ko kabo ba amma waɗansu malamai suka ce a'a kai da su ne za su haɗu ku biya waɗansu sun fassara akila cewa su ne ashabu diwan waɗansu suka fassara akila da cewa su ne kabilarka ma'ana kai da yan kabilar ka za ku yi taron dangi wajen biyan wannan diyar ba kai kadai za ka biya ba ko kuma su kadai su biya kai ban da kai kai abin da kan amma wajen biya su ne za su biya ana rabawa ne gida biyu kai ka je kai kafara su kuma su ne biya to idan aka ce kabila ba ana nufin wanda yaran ku yake ɗaya ba su larabawa idan sun ce kabila ba sa nufin bambancin yare abin da suke nufi da kabila galibi wato mutanen da suke family guda kamar a ce in gidan wa wane ko malam wane ko wane wani dai mutum shahararre wanda yake na da yaya da adadin su da yawa da shi da danginsa to wannan dangin naka wanda kuke dangantuwa zuwa ga kaka guda su ne za su haɗu wajen biya masa diya kuma wannan diya din ana karkasa ta ne cikin shekaru uku a wannan shekarar su bayar da kaza shekarar mai zuwa su bayar da kaza shekara ta uku su ƙara ta gaba daya kaga duk abin akwai sauki kenan yanzu yadda kuka rinka jijji da kai ɗazu da kuka ga ana faɗin adadin biyar yanzu kuma sai kuke gana abin da ne da sauƙi ce cewa ba kai kaɗai ne za ka biya ba kai da akila ɗinka akila kuma ko su zanto kabilar ka mun yi bayanin da ake nufi da kabila ko su zanto ashabin diwan mun yi bayanin su wa mun ashabin diwan su ne suke taruwa su biya wa mutum diya waɗansu suka ce a su kaɗai ne ba za su biya shi ban da shi dan nasan hadisin Abu Dawud abin da ya nuna su ne za su biya masa shi ban da shi amma imam malik bin anas dai da shi da abu hanifa suke cewa a'a tun da shi ya kisa ai ya kamata kuma a taɓa wani abu a sa ai ba za a kyale su ko dan malamin suka ce a annabi ya san ya kafin ya kyale shi to aka yi biya masa shi ya je san ya da kafara da suke wannan diya ce wannan kafara ce yanzu idan an yafe diya sai zan to babu komai a kansa kenan ba ga kafara kan ba to ai kuma ya uwansa kuma ya kamata su yi zumunci tun da dai da kuskure ba da niyya ina fatan kun fahimci wannan da kyau ta da kyau wa annaha ala aqilatil qatil diya wata abati da suke da take wajaba a bisa ga aqilatul qatil su usuwa ne na aqilatul qatil wa hum asabatuhu malai sai sune asaba dinka wannan maliki take ne al aslu wal farqu asaba dinka kuma wato baban sa ya shiga ciki kanin baban sa da yayyen babansa duk sun shiga ciki da ƴaƴan wan baban sa da ƴaƴan kannan baban duk sun shiga ciki wal farqu haka su sun shiga ciki ya'yan ƴaƴan su sun shiga ciki idan suna nan akwai ƴan kasuwa akwai ma'aikata wannan su ne asaba dangi wanda suke fasaskar mahaifinsa ko waɗanda suke ƴaƴansa maza da ƴaƴan ƴaƴansa maza duk wannan suna cikin asaba ɗinsa waɗanda za su yi taron dangi wajen biya masa ne diya muwazza'atan alaihim za ta zanto an rarraba ta akan su ala salasa sinin a bisa ga shekaru uku alal ganiyyi minhum nisfu dinar kowane mawadaci cikin su zai bayar da nisfin dinari wal mutawassit rubu dinar wanda yake dan tsakatsaki baya ba fallasa zai bayar da in dinari kashi ɗaya bisa hudu na dinari kulla sana a kowace shekara fa in lam yafu in suka kasa biya dangin sa duk wato kuta yaumin ne me ya kamata fa min baitul mali to sai a biya masa daga baitul mali daga asusun gwamnatin musulunci kenan fa in ta'azzara idan ko babu a baitul mali kuma babu dangi waɗanda za su biya fa alal jami to shi da ya kisan zai je da kansa ya je ko da ko zai ko me zai tsaya biya wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaq wai duk me yasa addinin musulunci ke wannan duk dan adam ake baiwa gata dan kar wani ya ketare masa iyaka a banka yanzu in ana bin wannan ɗari bisa ɗari za a samu mai kisan kai wannan fa kisa na kuskure ne fa ake faɗan wannan ina da kisan ganganci wanda hukuncin zai zo nan gaba yanzu in ana bin wannan dokar ya za a yi kisan kawai zai kitira wani iyaka ba wanda zai kitira wani iyaka fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan ya kasance wanda aka kashe min qaumin ya fito ne daga waɗansu mutane aduwwin lakum abokanan adawan ku ai harbin lakum suna yaƙar ku wa huwa mu'minun amma shi mummuni ne danginsa kuma duk kafirai ne to menene hukunci a nan gurin fa hariru raqabatin mu'mina to abin da yake wajibi akan mai kisa shine yantar da baiwa mummuna ko yantar da rai mummuna ala qatilihi a bisa ga mai kisa kaffaratan a matsayin kaffara wala diyyatu tusallamu ila ahlihi anan babu wata diyya da za a baiwa dangin mamacin tunda kafirai ne li irabatihim saboda kasancewar su kafirai ne suna yakar musulmai ba za a kara musu karfi ba ina fatan mun fahimta na farko mummuni dangin su dun mummune ko za a biya su diya kuma za a yi kafara ne yan tardabewa na biyu mummuni amma dangin sa kafarai wani irin kafarai wanda suke yakar wanda ba wani tsagaita wata yake ba zaman amana su da su to wannan wato ainihin sai dai ku ba sai dai a yi kafara kawai amma babu wata diya da za a ba وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق idan wanda aka kashe ya zanto min kaumin ya fito ne daga cikin waɗansu mutane bainakum wa bainahum mithaq tsakaninku da su akwai alkawali ai ahadun alkawalin zama lafiya ka ahalin zimmati kamar ahalin zimma su ne kafiran da kuka ci galaba a kansu dama in kun ci galaba a kansu kuna da dama ku ba su zaɓi ko ku shiga musulunci ko ku yadda za ku bayar da jizya idan suka ce ba za su yi musulunci ba za su ba da jizya ba za a yake su in suka ce a mun yadda ba za mu shiga musulunci ba amma za mu bayar da jizya to sai ku hakura da ya kasa ku karɓi jizya a nan gurin kuma za su zanto ba za a ketare musu iyaka ba duk da kasancewa su kafare to su ne ahlul jimma to idan wanda kowa kake ya zanto mummuni ne dangin danginsa kuma dukkan su kafare ne amma ahlul jimma ba sa ya asali ma jizya suke ba ku to menene hukunci shine Allah yake cewa fadiyatun musallamatun ila ahlihi to wannan za a dauki diya a bayar ila ahlihi zuwa ga mutanensa an gane ko zuwa ga mutanensa kaga nan gurin tunda ahlul zimma ne ana iya ba su diya to wannan diya din dangane da wanda ka kashe idan musulmi ne za ka bayar da diya cikakkiya da yadda bayanin da ya gabata a baya amma ta iya yiwa ka kashe kafiri wanda yake ahlul zimma ba yahude ko ba nasare wanda ana zaman amana da bisa ga kuskure kisa na kuskure to shi ma za a bayar da diya amma diyar ka shin za a bayar kamar diyar musulmi yadda muka yi bayanin ta a farko la akwai wani da suka ce za a bayar kamar diyar musulmi amma san ba a bayar da ita kamar diyar musulmi za a bayar da rabin diyar musulmi idan musulmi za a bayar da rakumi ɗari to idan ba yahuda ne ko ba sani ta bada ne an fita, idan musulmi za a bayar da dinari dubu ɗaya yan ba yahuda ne ko ba sani ta bada ne ɗari biyar to haka al'amura su za a bayar nisfu diyyati fi ma la tawhiya nisfu diyyati mu'min wato a wannan lokaci sai zan zanto rabin diyar da za a bayar da rabin diyar mummuni in kana yahudiyan in ya kasance ba yahudi au nasraniyan ko in ya kasance ba nasari wannan kaga ko da kafiran daban ne ba yahudi ko ba nasari za a bayar da rabin diyar mummuni sauran kafirai fa kamar ba majusi menene hukuncin sa shine malai ke cewa wa usurun wa nisfu usurin in kana majusiyan amma idan ba majusi ne za a bayar da usurin diyar musulmi da rabin usurin ka usuri a kasa diyar musulmi kashi goma sai a ɗauki kashi ɗaya cikin goma sannan kuma da rabin wannan kashi ɗaya a cikin dirhami dubu sai a bayar da nauki nan. yanzu da aka ta dubu gida goma kenan ba dari ba to kuma da daya dari da hamsin abin da dari da hamsin shine a bayar da da kuma rabin idan ya kasance ba mu ji wa tahriru raqabatin mu'mina kuma duk a cikin wannan dai mutum zai yantar da baiwa mummuna ala katilihi wato wannan yantar da baiwa mummuna abu ne da yake wajibi ala katilihi a bisa shi mai kisa to sai Allah ce fa man lam yajid wanda bai samu abin ya baiwa mummuna ba an ce kafara su shine yantar da baiwa mummuna fa man lam yajid raqaba wanda bai samu bawa bawa mummune ba bi an fakadaha ta yadda ya nema ya rasa wa ma ya hasulu bihi ko kuma ga ta a kasuwa baya da kuɗin da zai je baiwa mummuna ya yanta menene hukuncin sa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to sai yi azumi na wata biyu a jere alaihi wajibi ne a duk wanda bai sami yantar da baiwa mummuna ba ya da baiwar ko ya da abin da zai baiwa me ya kamata yi azumin wata a jere yanzu yau idan aka ce mutum ya samu baiwa mummuna ai zai kawo halaka kuma ya samu saboda haka me a kanka kenan azumi na wata biyu a jiki yan uwa sun ce sun yafe biya sai azumin wata biyu idan uwa sun ce ba su yafe ba sai dangin ka sa a kai da su ko kuma su kaɗai su biya diya kai kuma kai ne azumin wata biyu a jiki fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai mutum ya azumci wata guda biyu a jere da juna waɗannan watanni guda biyu a jere da juna ولم يذكر الله تعالى الانتقال الى الطعام a nan ubangiji bai ce ba in mutum baya iya yin azumi to ya ciyar da su tun bai ce ba haka kan zihari kamar yadda ya faɗa a kan wajen zihari da Allah ya ce ba mallan yasa sai ya samu fitti da miskina wanda bai samu yancin yin azumi baya da lafiya ko koshin lafiya da zai yi azumi na wata biyu a jere to sai ya ne sai ya tiyar da su tun kan azhari haka yake amma a nan bai faɗa haka ba azumi kawai ya ambata yi to subhanahu wa ta'ala wa bihi aqada malikun imam malik ya yi riko da wannan wa inda shafi'i kaulani amma shafi'i a wurinsa maganganu guda biyu cewa ko mutum ya zanto dole azumi kadai zai ko kuma in ya kasa yin azumi ya sayar da miskilai guda 60 malik ce wal aqdu bihi asafu qawlihi yin riko da cewa mutum na iya siyarwa a madadin azumi in ya kasa azumi shine mafi ingancin magana daga cikin maganganu guda biyu imam shafi'i wannan mas'ala ta cewa mutum zai yi azumi dama ijma'i ne za ka yi azumi amma sun idan mutum ya kace yin azumi zai kirata zuwa ga ciyar da miskini sittin alal hakika zance mafi inganci babu wata dama ta cewa ka je ka ciyar da miskini sittin sai dai azumi kadai saboda menene malamai suka ce la yajin ta'khirul bayani an waqtil haja ba ta halatta a jinkirka bayani a barin sa ga lokacin da ake bukatar sa yanzu anan in akwai bukatar wannan sai Allah ya faɗa a nan to bai faɗa ba fa kike nan babu kasa kake wa ma kana rabbuka nasiya wallahi adullu rabbi wala yansa sun bi ka ba azumi kawai wannan azumi da aka ce wata biyu a dare imma dai wata na kirje imma watan sama wata na kirje idan ka fara azumi daga tsakiyar wata to ka ga kwana 60 kenan a in ko ka fara azumi daga farkon ganin wata to a nan gurin inda duk ka ga wata biyu har ka kare ka da ka gama mu dauka wannan watan ta ganshi kana kirgawa yayi kwana 29 sai fito ka gama wata daya ka sake gallan wani watan yayi kwana 29 ka ga wata ka gama wata daya kwana nawa kenan al'umma ta saboda haka in ka fara daga farkon wata to wannan gwargwadon yadda wata ya bayyana gare ka in duk watan ka ya riga yayi kusani shikenan in ɗaya ya yi nukusani ɗaya ya tuka shikenan idan kuma su sun fita sittin to gwargwadon yadda ka ga wata gwargwadon yadda za ka fara ka aji in ko daga tsakiyar wata ka fara kirkira da fara masa wata kwana 60 za ka yi babu rangwame ina fatan kun fahimta domin kowanne yasduqu alaihi annahu shahrani fa siyamu ta mutatabi'aini tawbatan min Allah Allah madaukake ce wa kana Allahu aliman hakima lalle ubangiji ta'ala ya kasance aliman matani hakiman sannan kuma mai hikima a cikin al'amuran fi ma da farko lahum dangane da abinda wato ya tsara wa ban gane ba dangane da lokacin kafara yauke ne za ka fara kafara ko yauke ne za a biya diya malamai sun yi saɓani waɗanda suka ce daga lokacin da kisan ya faru ya halatta ka fara azumi daga gobe kuma biyan diya ma a fara daga gobe yanzu zaɓe waɗanda suka ce a'a sai daga lokacin da alƙalin yanke hukunci diya ba ka yankewa kanka duk da cewa ga abin da Allah ya faɗa amma alkali ne zai bincike ya gane lalle kisan nan farko dai ya faru na biyu kuma lalle makaminka ne ya kashe wannan mutumin na uku kuma lalle kuskure ne ba ganganci bane ba dan ganganci ne wani abu ne daban to duk sai an tattara waɗannan bayanai sai alƙali ya yanke hukunci cewa ga biya ga kaza to daga lokacin da aka yanke hukunci daga lokacin ake fara biyan diya daga lokacin ake fara kafara kafin yanke hukunci ba za a fara har sau ɗansu malaman suka ce waɗansu suka ce a'a min ilmi wujud daga lokacin da kisa ya faru shikenan wannan hukuncin ya zo ko alƙali ya yanke ko bai yanke ba ka fahimta to sai aya ta gaba ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا وندك يكشي مؤمني متعمدا دجنجنتي بأن يقصد قتله بأي شيء سيد مسلم زي دي نفاتك في مؤمني دكو إرن أبو ضربه بزي دكيش دكي عالما بإيمانه كما ياسن ونن مسلم مؤمني فجزاؤه جهنم to sakamakon mai kisa din shine wutar jahannama khalidan fiha yana mai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi kuma ubangiji ya yi fushi da shi wa anahu kuma ya la'ance shi ay abada min rahmatihi ya ne san ta dafi daga rahamarsa wa adda azaban azima kuma ubangiji ya tanadan masa azaba wadda take babba kinnari a cikin wuta wa hadha malan yace wannan hukunci da yazo cikin ayar nan mu'awwalun ana yin tawilin sa biman yastahilluhu cewa wannan hukunci yana tabbata ga wanda ya halatta kisan kan to shi ne sai zan tawo fata za'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima dan lokacin tun ya halatta kisa ya halatta haram halatta haram kuma ya zama gina kan kafirci au wadansu magana ta biyu kuma bi anna hadha jazaohu in duniya wannan shine asalin sakamakonsa inda a ce Allah zai kama bawa da sakamako a sakamakon kaje mummuni dan uwansa to wannan shine sakamakon sa abinda ayan nan ta to da za a yi masa an gane ko wala bida fi kulli wa'idi amma za a iya sabawa wannan narkon azaba idan to ubangiji ya yafe wa mutum babu wannan cewa kan fiha babu cewa gariban Allahu alaihi babu cewa la'anahu duk ubangiji ya kasance ya yafe wa mutum لقوله تعالى سبو فضل الله تعالى ديتي ويسر ما دون ذلك لمن يشاء وبنجي ينا غافر تا ابين da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama kisan kai ko bai kai shirka ba dan Allah yake wayar ma duna zalika liman yasha Allah na gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa an ibn abbas an karbo magana daga abdullahi ɗan abbas yace ala ha wannan aya tana nan a zahirin ta ba wani tawili wa annaha nasiqatun li ghayriha min ayatil mukaffara Abdullahi da Abu sai ta shafe duk ayar da take za a yi gafara ga mai kisan kai to wannan ta shafe wannan fatara Abdullahi da Abu ba nan gurin tana da zafi da yawa an gane ko وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به wa عليه الدية wa عفي عنه وسبق قدرها وبينت السنة أين بين العمد والقتل قتل يسمى شبه العمد malam yake cewa wa bayyana ayatul baqara akwai aya daga cikin suratul baqara wadda take nuna cewa anna qatilal amdi lalle wanda yake san kai da ganganci yuqtal bihi hukuncin sa shine za a kashe shi saboda wannan mutumin da ya kashe in dai wannan hukuncin din mu'mini ne hukuncin ka shine kisa wa anna alaihi diya sannan kuma akwai diya akan mutum in ufiya anhu idan an yafe masa kifada wannan ya riga gaba cikin suratul baqara to wannan ma ita ce babbar hujjar da za ta sami wato mayar da martani akan maganar Abdullahi dan Abbas shi Abdullahi dan Abbas kenan a hukuncinsa duk wanda ya kashe mummuni to fa jaza'uhu annan khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa adda lahu adabahu yace wannan ita ce ayar da babu wata aya da ta shafe ta daga ita ba wata aya da ta shafe ta me yake nufi da ba wata aya da ta shafe ta dan saboda ya san ka iya mayar musu da martani da ayar da ke cikin suratul furqan da Allah ya kawo maganar bayan Allah na gari ba ta shirka sannan kuma wala ya kasulun nan salati harama Allah illa bi haki sannan kuma wala ya zulu sai ya faɗi sakamakon duk wanda ya wannan wa man yafa'al zalika yalqa asaman yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakun fihi muhana amma ta Allah ne illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu lahu sayi'atihim wanda an ambaci kisan kai a ciki sai kuma ku ce sai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na da Allah na yayi ya ce masa ya bula da ce wancan ayar yar maka ce suratul nisa'i mai kiyar ce saboda haka ta shafe ta <laughs> to amma ya zami sai ka ka ce ta ina ta shafe ta duka hukuncin da ta shafe ko wani bangare in yake duka hukuncin da ta shafe sai ka ce yanzu kenan duk mai shirka ko ya tuba Allah ba zai karba ba idan haka ne sai a daina wa'azi domin ko mutum ya mutu ba za ka karba ba haka bane ba idan ko ce ba duka hukuncin da aka shafe ba a idan mai shirka ya ba za a yafe masa shi wannan to me kisan kai kuma sai tuba a yafe masa tunda ai da ayar guda ɗaya ta kawo la yad'una ma allahi ilaha wa la yaqtulu an-nafs allati harrama allah illa bi haqqi wa la yadhun sai kuma ce masa har da zulma kine da ba za a yafe domin da in kace wannan ta shafe shi ko kace ta shafe su gaba ɗaya ko ta shafe wani bangare ba ta shafe wani bangare ba cewa ta shafe wani bangare ba ta shafe wani bangare ba kuma kan ya zama tsanau ɗin kenan tun ka da wani ina fatan kun fahimta don haka da dama daga cikin maganganu na sahabbai idan mutum ɗaya ya kaɗai da magana magana ta ba ta zama hujja akan sauran sahabbai ana dubawa ne a ga da shi da sauran sahabban da suka saba masa waya ko wani karfin hujja idan sahabbai suka yi ijma'i akan mas'ala to baya halatta a saba masa ijma'i in ko suka yi sabani falaisa kalamu ahadihim bi aula min kalamil akhar bal hujja ma wafaqa al wa in suka yi sabani to duk maganar da dace da zahiri da qur'ani da hadisi da rusul za ka amma wanda zai ta haka ba za ka ta saboda haka lalle ayar suratul nisa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ba ka abin da ya kafe ka Allah na iya ba duk abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama da shi kan kai ko bai kai shirka ba ina fata an fahimta saboda haka wannan bata wata Abdullahi dan Abbas ba ta cikin abinda wato malamai suka tafi akan ta ما ليس وبينت آية البقرة آية سورة البقرة تبين سوى أن قاتل الأمد يقتل به وأن عليه الدية in ufiya an kaga abin da muke kira kenan muka ce idan ya kasance wanda ya aka ce ya zama kafiri zai dawoma a wuta to ina magana ya biya biya idan ana maganin biya wa ake cewa biya biya ba mummuni kuma ina maganin kisasi wa ake wa kisasi a yawa haddi kafiri ake wa haddi ko mummuni to Allah ta ce ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم القصاص في القتلى الأر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن أوتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وأنا آية من أنتم بركة أنظر إلى أيها الذين آمنوا kuma masu kasance da ganganci din da ake cewa to duk wanda ya kasance da ganganci hukuncin sa a kashe amma in an yabe masa dangi sun ce mun haɗu da kisa mu abin da muke so a ba mu diya dan mu amfana da ita to wajibi ne mutum ya bayar da diya to tun da ko aka ce zai bayar da diya to lalle ya zama mai kina ya zama ne kina to a nan gurin za mu samu bambanci tsakanin kake mummuni da kuskure da kashe shida kan gani kashe mummuni da kuskure wannan hukuncin ya gabata abu biyu ne akan mutum diya da kuma mai kafara kafara in in ma an tada baiwa mummuna in akwai in goma ba azumi da to amma duk wanda ya kashe mummuni dan uwansa da ganganci to abin da yake wajibi shine kifasi kawai a kace ka idan dangi suka ce sun haƙura da maganar kisa to sai a zo kan diya su karɓi diya ke idan suka ce sun haƙura da maganar kisa kuma diya ma sun yafi babu komai a kanka ba ka da kafara ta yantar da baiwa mummuna ba ka da kafara ta yin azumi guda biyu a jere duk Allah bai ambaci wannan ba a kan a nan an ambaci kisa na ganganci ne kadai wa man qatala mu'minan qata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallama a san ko aka ce kutiba alaikumul qisasu fil qatl qisasi kawai aka sani الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى sai kuma aka ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yi masa afwa aka rai masa rangwame cewa an yafe masa kitasi to fa tuba'un bil ma'ruf ba da'u bil ma'ruf abin da yake wajibi yanzu sai biya diya an yafe masa kitasi sai biya diya zuwa ga ahalin wanda suka yafe masa dinnan wanda suka yi abu to anan diyar ta kuma ba kamar biyar mai kisan danganci bane biyar mai kisan danganci ma dangi su biya masa gaba daya ko shi da su sadu su biya ko to shi wannan mai kisa na danganci wato wanda ba mai na kuskure ba kenan shi kadai zai biya bayan sa ba wanda zai ke masa li'annahu muta'ammid saboda haka yana bukatar a masa tajalli yana bukatar a zafafa masa hukunci saboda haka shi kadai zai biya biyar sa ba wani agajin da wani zai masa ba a tallafa wa wa'ancan ba in sun yi masa ihsan ne ba su a tawo da kayan amma asali shi kadai zai kayan yanka, ina fatan kun fahimta to sannan akwai matsalar da malamai ke kawo a nan gurin wato tagalizu diya diya din nan a zafafawa mutum wajen game da ita me ke sa a zafafa shine suka ce abin da ke sa a zafafa ya kasance mutum ya yi kisan a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma shine zulqa'ida zulhijja almuharram ko me rajab kisa a wannan watannin ya ta bamban kisa a wadansu watannin da ba wanda ya kisa na danganci a wannan watannin menene hukuncin sa zai biya da kuma ukun idan ya biya raƙumi ɗari sai kuma ya bayar da kashi ɗaya bisa ukun ɗari shine nawa talatin da uku za ka iya raba ne za ka ce da rabi uku ko idan ya kasance bayan ya yi a cikin wata mai alfarma sai kuma ya yi a wuri mai alfarma kamar cikin maka to a nan gurin sai ya biya biya da sulusani na biya saboda ga wata mai alfarma ga kome waje mai alfarma sai ya biya raƙumi ɗari da kuma na raƙumi sittin na shida saboda bai kiyaye alfarman zamani ba bai kuma kiyaye alfarmar wuri ba duk wanda suna cikin abin da ke sa a galla wa mutum ta fuskar biya almakan da kuma da kuma alfarma sannan kuma idan ya kasance a wuri mai alfarma a cikin wata mai alfarma wanda ka kashe ya kasance yana ɗauke da harami na maka ko da umara to ya zama jiya mutum biyu za ka biya saboda alfarmar shi mutumin kansa a wannan lokaci. ya riga ya cuɗanyi da wata ibada mai muhimmanci wadda inda zai mutu a wannan lokacin ba a ce a yi masa littafani ba cewa aka yi a rufe shi da wannan ihramansa li'annahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya dan za a tafi ranar tashin kiyama yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik to sai ka tafi ƙetare masa iyaka ka kashe shi baka kiyaye lokacin ba saboda wata ne ga alfarma baka kiyaye wurin ba dan cikin ne yake baka kiyaye ibadar da yake ciki ba to kafin da ka dalla zama ta fuskar biya ina fata an fahimta to dan haka dai a takaice wanda ya kisa na ganganci wato za a yi masa kisasi sai in dangi sun yafe to shi kenan sai ya biya biya in in suka ce biyar ma sun yafe shi kenan ya tafi a haka yanzu tsakanin ku da ubangiji ne yake istighfari ne yake tuba dan Allah ya yafe masa domin da akwai barazana cikin waɗansu hadisai duk da wannan aya ba a ɗauke ta a ta ba amma akwai barazanar da ke cikin waɗansu hadisai waɗanda suke ingantattu riwayan tirmidhi riwayan imamu ahmad wanda annabi sallallahu alaihi ke nuna cewa gushewar duniya da abin da ke cikin ta shine mafi sauki a wurin Allah ke yin zubar da jinin mummuni da gangan ka zubar da jinin mummuni da gangan mutum ya kore gonakin duniya gaba ɗaya ya fi sauki a wurin ubangiji da ake ya zubar da jinin mummuni da gangan to kaga duk wannan akwai barazana cikin wannan hadisan da waɗanda suke da makamantan su to ne malai yake cewa wa bayyana sunna anna al amdi wal khata'i sunna annabi kuma ta yi bayanin cewa lalle a tsakanin kisa na ganganci da tsakanin kisa na kuskure katlan akwai wani kisa na tsakatsakiya yusamma kibahal amdi ana kiransa kisan da yayi kama da ganganci shi ba ganganci bane ba shi kuma ba kuskure bane ba yayi kama da ganganci ya yake wa huwa an yaqtula walidun waladahu bima yakunu amdan fi ghairi shine kamar mahaifi ya kashe ɗansa da irin abin da inda wani ɗansa ya kashe za a ce yayi ganganci amma ɗansa kuma ba za a ce ya ganganci sai da ya yayi kama da ganganci wani ba suke cewa kama da ganganci saboda suka ce da wuya a samu mahaifin da zai gura ta kashe ɗansa ila ai samun ɗaya kashe mahaifi amma kafin a samu mahaifi ya kashe wato ɗansa za a daɗe ana yi to don haka idan ka idan mahaifi ya kace ɗansa ba a cewa cikin danganci ne sai a ce shimurul amdi wannan amalikiyan take amma waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da sirrul amdi shine abinda kan malami ba sai inda malikin amma inda shafi'i amma aure imam shafi'i fa huwa an yaktulahu bima la yaqtulu galiban abinda ake nufi da sirrul amdi shine mutum yayi kisa da wani makamin da ba a yi kisa da shi da galibi fala kisasa fihi to irin wannan kisa babu kisasi cikin sa bal diyatul kal amdi za a biya diya ne kal amdi kamar kisa na ganganci mughallazatan inda malik malik yace to za a biya wannan diya din mughallaza shine za a biya diya da kashi ɗaya bisa ukun diya kamar yadda bayanin zai gabata fi sifati wajen sifa aha wato ba wajen adadi ba wajen sifa idan aka ce wajen sifa kuma shine ya kasance abinda malam yayi bayani can baya ashirin bin labun ashirin banu labun ashirin banu masar kaza har zuwa wannan karkar suka ce wannan akwai wani nau'i na tajliz wajen tantance maka sifar dabbobin da zaka ya fi a ce maka kawai nan talatin talatin arba'in wannan muka yi bayanin sa ya fi sauki amma in aka tantance maka su haka ya zama akwai wahalarwa amma fa shi auren imam malik ma bai daba kun kasin akwai wani kisa wanda ake kira sibul amdu ba yace duk kisa guda biyu ne ko dai zanto al'amdu ko kuma zanto me al-khata'u amma wani tsaka kake a babu menene hukar kai ce waɗannan ayoyin Allah ce wa man qatala mu'minan ta'am fa tahri raqabatin mu'mina da ya kare sai ya ce wa man yaqtala mu'minan muta'ammidan bai kawo wani ba a tsakiya ba kuma a cikin suratul azabi Allah ce wa laysa alaikum junahun fi ma aqta'tum bihi sai ce ne walakin ma ta'ammadat qulubukum bai kawo wani ba take ba to amma su jumhur Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i da sauran malamai suka ce akwai shi cikin hadisin Abu Dawud ingantacce har kuma annabi ya faɗi kafaran da ya kamata ya a nan gurin tunda annabi ya faɗi kai diyar da za a yi a nan gurin kuma ya faɗi hibul hamdi haka hibul hamdi haka annabi ya nassanta shi to kamar sunna ta ƙara wani abu ne da sakata anhu alquran to a ka'ida kuwa idan hadisi ya zo da wani abin da qur'ani yayi shiru a kanka bai kore shi ya tabbatar ba to wannan hadisin ya zama wajibin bi duk a wurin wajibi ne abu wannan hadisi wanda shi Abu hadifa ne yake da ra'ayin idan idan hadisi ya zo da wani sabon hukuncin da babu a sunna to kamar ya goge wato idan hadisi ya zo da sabon hukuncin da babu alqur'ani kamar ya goge abin da alqur'ani ya tabbatar ke saboda haka shi ba zai aiki da wannan hadisin ba dan ba zai yi a dauko ahad a shafin mutawatir ba alquran mutawatir wal hadith ahad wala yusafu ahad limaza sai mutawatir dan saboda ziyada alal nasu yake nasu amma nan da wata rigima ce ta wurin ta amana abin da yake mafi inganci duk abin da hadisi ya tabbatar ko da babu shi a ayar alqur'ani ya zama tabbatacce imamu shafi'i ya faɗa a cikin risala yace sunnar annabi hadisin annabi kashi uku ne kashin farko hadisi ya zo ya tabbatar da kwatan kwatan abin da alqur'ani ya tabbatar ba daɗi ba ƙari yace wannan kashin farko kenan kashi na biyu hadisi ya zo yayi bayani billa billa game da abin da qur'ani ya zo da shi a tattare idan alqur'ani ya zuba ba da hadisi ya zo da shi billah billah kamar sallah kamar zakka duk qur'ani ya kawo su a dunkule amma hadisi ya kawo su billah billah wannan kashi na biyu kenan kashi na uku hadisi ya zo da sabon hukuncin da babu a cikin qur'ani sam sam kamar wajibin zakatul fitr babu shi a cikin alqur'ani ina fata an fahimta yake to kuma kowanne wajibi ne a bi saboda Allah ya ce wa ma ku anil hawa in huwa illa wahyin yuha saboda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu taqullaha inna Allaha shadidul iqab ana faɗakar da ni cewa akwai mota mai namba AG 845 ML wato ya bar kamar fitila a kunne sai dai ya kashe fitilar sa dan kare kasance batirin sa ya wuce ina fata an fahimci wannan to dan saboda haka duk abin da hadisi ya tabbatar ko babu shi a cikin abin ya riga ya tabbata ko babu shi cikin alqur'ani ko kina malaka wa kal qata'i fi ta'jili wal hamdi wa wal amd awla bil kafarati min al qata'i malaka wa to wa kal shi imam malik yana ganin za a sa diya mughallaza wa to idan an zo shibi wanda wa to kita wanda yake shibi wal amd fi sifati inda shafi'i wa to wa kal amd fi inda shafi'i wa to awri imam shafi'i za a mayar da wajen diya mughallaza ta fuskar sifa wa kal fi ta'jili wal hamli wato amma idan an zo ta fuskar ta'jil wato jinkirin lokacin za iya kan cewa mutum to za a dauke shi kamar kisa na na kuskure wa huwa wal amdu aula wannan ma ce tsantsa cewa idan kai kisa na ganganci ubangiji ya faɗi kisasi idan an yafi kisasi ka biya diya amma bai ce kai ka fara ba sannan idan kai kisa wanda yake shibhul amdi an faɗi cewa za ka biya diya ba a yi maganin fara ba to shi ne sai malam yake cewa wa huwa shi kisa wanda yake shibhul amdi wal amdu da kisa wanda yake na ganganci aula bil kafarati shi ya fi tantanta a wajabta kafara cikin sa min al khata'i yadda. wajibin kafara a cikin kisa na kuskure fil qiyasi amana a qiyasi da haka fasta fi batti ba sai ta zama mustahabbi ne yin kafara a cikin nan ba dole bane an gane ku wato mustahabbi ne a gaskiya ba mustahabbanci ne wajibi duk ba sa tabbata sai da kallon Allah kallon Rasulullah وبين تعالى فيما ياتي ان من من نطق بكلمه الاسلام ايه تكرفي da zamu karanta baya ubangiji ta'ala ya bayyana cewa dukkan wanda ya furci da kalmar musulunci yuhmadu alaihi za a ɗauke shi a bisa ga musulmi wala ya juzu li ahadin an yarudda islamahu bai halatta ba wani yace kai ba musulmi ba ne ba illa bi dalilin shar'iyyin sai da dalili karara na shari'a ba da san zuciya ba li anna al hukma bil zahiri domin kai mun ne kana gina hukunci ne da zahiri baka san batinin mutum ba wa yusrak al batil lillahi sai a kyale batini ga Allah dan shine alimun bi zati sudur qala ta'ala Allah kabi ya ayyuhal ladina amanu إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسكي إيماني إذا ضربتم إذا كي تفيا أي سافرتم للجهاد idan kuka yi tafiya domin jihadi fi sabilillah dan daukar kalmar Allah fa tabayyanu to ku rinka samun tabbas ma'ana ku rinka bin diddigin labari wa fi qira'atin bil musallasati a wata qira'an an karanta da al musallasa dago uku fil mawdi'aini a wuraren guda biyu wato idza darabtum fi sabilillah fa tasabbatu wannan ita ce qira'an hamza wal kisa'i haka suka karanta a nan fata sabbatu haka suka karanta a cikin suratul hujri ya a cikin suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun naba'in fatasabbat an tusibu qauman bi jahalatin fatujibu ala ma fa'altum an gane ko idan ka ce fatasabbatu ka nemi tabbas akan kowane abu da zaka zartar na hukunci ga dan uwanka kar ka gina da zato haka idan ka ce fatabayyanu ka nemi bayani wato kar ka gina hukunci bisa ga zato wala taqulu liman alqa ilaykum assalama kar ku rinka fadawa mutumin da yayi muku sallama wato assalama bi alifin da alif wa dunaha a wata qira'an wala taqulu liman alqa ilaykum assalama idan an ce assalam sai zanto attahiyya gaisuwa kenan kar duk mutumin da ya zo ya gayar da ku ko ya muku sallama ku ce da shi lasta mu'minan kai ba mu'mini bane idan an ce assalama ba tare da alif ba al-intiyad ya zanto mika wuya kenan mutumin da biyu ya mika wuya gare ku bi qawli kalimati shahada yazo ya faɗi kalmar shahada allati hiya amaratun alal islam wanda ita ce alama ta musuluncin mutum duk wanda ya muku ɗayan wannan kada ku ce da shi mu'minan kai ba mu'mini bane ba an gane ko wa inna ma qulta hadha taqiyatan kar ku ce da mutum ai ka faɗi wannan ne dan ka kare taqiyatan li nafsika dan ka bai maganka kariya wa malika bi dukirka malaka ruya an ruwaito cewa anna nafaran min as-sahabati akwai wani tawaga daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam marru bi rajulin min bani sulaym sun shuɗe ga wani mutum cikin banu sulaym wa huwa yasuqu ganaman yana kore da tumakinsa fa sallama alaihim sai musu sallama fa qalu sai suka ce ma sallama alaina illa taqiyatan abin da yasa yana sallama dan ya tsere da kansa da dukiyarsa amma kafiri ne ba da ba da gaske yake ba luhu sai suka kashe shi wattaqu mahu suka kore dabbobin su suka tafi su a matsayin ganima to malai ce ruya wanda bai kamata a kawo kalmar ruya ba in an kawo ruya ana amfani da ita ga abin da yake da'ifi ko bara asali wannan kuwa tabbatacce ne riwaya ta tabbata a cikin sahih bukhari ta tabbata a cikin sahih muslim ta tabbata a cikin sunan na abu dawud ta tabbata a cikin wato littafin da sa'i na tafsir kaga riwaya ce mai karfin gaske ba za a ce ba ruya an ibn abbas abdullahi dan abbas ke cewa lahikal muslimuna rajulan fi gunaymatin lahu akwai waɗansu musulmai da suka dace wani mutum yana cikin waɗansu ɗan dabbobinsa yana kiyo fa qala assalamu alaikum sai yace da su assalamu alaikum fa qataluhu sai kawai suka kashe shi wa aka zo akhadhu gunaymatahu suka ɗauke dabbobinsa suka tafi su fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kar ku tashi cewa mutumin da ya muku sallama kai ba mummuni bane ba gona arabal hayatid duniya kawai dan kuna kan arabal hayatid duniya wani kaya na rayuwar duniya wata ganima ta duniya ai mata a hannun ganimati fa inda Allah maghanimu kathira a wajen Allah akwai ganima mai tarin yawan gaske ba sai kun nemi wa dan uwanku ta'addanci ba tughnikum an qatl mithlihi bi malihi akwai ganima da yawa da Allah ya muku alƙawarin zai ba ku a nan duniya akwai kuma lada mai yawa a kiyama wanda zai wadatar da ku ba sai kun kashe dan uwanku ba dan neman wani abu wanda bai taka kara ba ko ya karya kazalika kuntum min qabl kuma ku tuna kuma a da can haka kuke تعصمكم دماؤكم واموالكم بمجرد قولكم الشهاده yanzu kawai kuka faɗi kalmar shahada sai kalmar shahada ta tsare jininku ta tsare kuma mai ta tsare ku to ya kamata in wani ya faɗa ku ma ta tsare jininsa ta tsare ko mai dukiyarsa kazalika kuntum min qablu da can kamar haka kuke faman Allahu alaikum sai ubangiji yayi muku baiwa bil istihari bil imani sai yadda kuka zo kuka shahara da imani wal istiqama kuka shahara da tsayawa akan tafarkin gaskiya fa tabayyanu da haka ku bi tabbas ku bi diddigi kan dan uwanku kar ku yanke masa hukunci da zato an taqtulu mu'minan dan jin tsoron kar ku kashe mu'mini waf'alu bid-dakhil fil islam kama fu'ila bikum in mutum ya shiga musulunci yana bako kuma amalance shi kamar da kuma aka mu'amalance ku kuna baki ma'ana ku musu sassauci kamar da kuma aka muku sassauci ku tuna ni'imar Allah a gare ku shi ma ku masa kwaɗayin samun wannan ni'imar kar ku kore musulunci so ake yawaita yaya ba so ake ba a rinka kore wanda suke shine kadalika kuntum min qawli wa Allahu alaikum fa tabayyana inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle ubangiji ta'ala ya kasance khabiran masani dangane da abin da kuke aikatawa fa yujazikum bihi zai muku sakamako da ki wa yuhibbul adla ubangiji na san adalci cikin dukkanin al'amura wa yasrahu dhulma kuma ubangiji ta'ala yana kin zalunci cikin dukkanin al'amura abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu kai wannan muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya kiyaye a tambayar farko kenan wato mutum ne ya sanadiyar mutuwar wani amma bai mutu ba nan da nan kamar ka kaɗa mutum da mota ko ka harbe shi na wani bai mutu ba nan da nan sai bayan kwana biyu duk da haka dai kai ne mai kisa saboda haka duk hukuncin da muka ambata na baya ya shafe ka gwargwadon irin sifar kisan naka wannan akwai dalilai masu yawa akan wannan wanda lokaci ba zai ah, halarto su gaba ɗaya ba daga cikin abin da malamai su kafa fahimta da shi akan wannan wato wanda ya kace Umar dan Khattab wannan bai yahudin da yake gurtu ya soki Umar da wuka yana cikin masallaci bayan ba daga sukan sai mutu ba har sai da yayi wasiki yayi wadansu bayanai yayi wadansu kalmomi kafin baya abin nan ha kuma wanda ya kace Umar ibn Abdul Aziz shi da kansa yake ima daga gudu yake kai bawa ne ba gida bai sa ka aka yi wanda suka turo ka sun yi haka dan su ci musulunci in maza ka tafi kar a kama ka dai in kana ba ka za a tafi ka ni kan ka riga ka gama da ka kashe wannan yake cewa menene dalilin karkata bid'a a cikin addini idan ka ce tarkata ta zuwa ga girma ko karamarta wannan dama dukkan dangin ayyukan sako dan bid'a kamar ayyukan sako ne akwai manya akwai kanana akwai abin da ake kira bayar akwai kuma sagair dan Allah ya saka cikin alqur'ani alladheena yusalluna kaba'ir al-ithmi wal fawahish ya kace ne illa lam yana Allah lalle ba su kai ba sai kaba'ir to dan saboda haka haka bid'a take ba girman ba duka bid'a bace ba take da girma daya akwai bid'a da take da girman da idan mutum yayi zaka fitar da shi daga musulunci akwai bid'ar da daidai duka da aikin sabo amma mai ita bai bar musulunci ba duk aikin da yayi wannan bid'ar a cikin zaman rusasshen aiki ba a karba in yayi wani aikin wanda ba bid'ar a cikin kuma za a karba ina fata an waɗanda waɗannan bidoyin ko mutum ba su iya rabuwa da su gaba ɗaya sai ta hanyar karatu yau da gobe yanzu yan uwa ahlus sunna ana kai ta gida a sama da shekara goma sha nawa kusan shekara goma sha bakwai ko shekara goma sha takwas ana kai ta gida amma har yanzu ka je ka samu wajen ahlus sunna cikin wadansu bidoyin tsamo tsamo to saboda abin da yasa ita bid'a inda take ci ta sha dama karkashin hadisai ba kai wanda kuma suna nan suna yawo cikin al'umma galibi za ga an gina wata bid'a ne ga kasan hadisi da ifi ko mawdu'i to idan mutum ya zo bai san wannan hadisin mawdu'i bane ko da ibi ne sai karɓi wannan hukuncin matsayin annabi ne ya faɗi sai yi kai kamar hadisin da suke bayani akan falalan rawani wanda ya sallah raka'a ɗaya da rawani dai sai raka'a ɗaya da rawani kamar raka'a 70 sai ba tare da rawani wannan falala wannan kaga duk hadisan ƙarya ne ba su da asali duk ba daga bakin annabi kamar hadisan da duk suka zo akan karbi dukkan su hadisan ƙarya ne ba ɗaya da cewa duk hadisin da su gani akan karbi buɗe shi da zawa ya zo mai kenan sai wannan in bai kai mawdu'i ba kenan saboda zahirin abin da annabi ya koyar wajen kirga tarbaha shine da in yatsun kuma in yatsun na dama inda ba ka haɗa karbaha da yatsun kana da tarbihi kai da yatsun dama da yatsun hagu gaba daya kai gida amma ba za mu ce maka wato ka zama kaza ba dan saboda abin da yasa ka ba ka san cewa da abin da ka san cewa annabi haka ba da yadda muke fita maka da shi da ba kai ba amma nan ka annabi ya haka shi yasa to sai a wayar ma da kai kuma ga yadda annabi ya kirga tasbaha ne da ni da an ya tsunta na hannun dama ka ai ko hagu baya sawa to ina ga kuma wanda suka samu sabbi suka sa kuma bayan sai turje suka masa alamomi har akwai wani malami da ya waka ta Hausa a cikin waɗansu tsofaffin littattafai na ana bincike wani malamin ɗarika ne ka karkara ta yi tarbi a wuya wannan aiki ne na riya ne zage-zage sai a kan masu tarbi wato wannan hujja ce akan yan bid'a kansu don wani babban malamin bid'a ne a nan gari littafin ya fi shekara talatin ina bincike cikin da littattafai na shekaran jiya kai da wata rana a karanta muku kifi sama da shekara talatin da yin littafi saboda haka dai wato ka samu da dama mutane suna gida abokan gida abokan sai ka je wani gari sai ka samu ahlus sunna kowa da karban masallaci ko bayan ma shi in ba ka zo karbi ba ga an yi kusa an rataye karbi ka faya saboda ko ka manto naka a gida to amma kuma za to kaga wannan idan haka na samu dan uwa suka ce ai duk bid'a ba ce kuma duk dan bid'a kan sunan ne to yanzu ko duk ga masallacin ku da nan tarbiyya za ku kira kuma ku kama hadisi sai inda annabi ya sa annabi to shi yasa ko dai ka sassauta abubuwan ko kuma kai ma ka samu kanka a ciki saboda haka duk bid'a sai bata ce amma lalle cikin bata akwai batan da yafi wani batan girma yanzu zuna bata haka ne ko ta kuma bata ce kisan kai bata ne amma cikin su yafi girma kisan kai tsakanin dan sani da dan fashi da makami duk kowanne abin da ya alkhairi ne kowanne dukkan su dangin sharri ne amma wa yafi girman laifi fashi da makami yasa sai shari'a take ba kowa hukuncin sa ba kowanne laifi ne amma kowanne ta a hukuncin sa ba da haka idan an ce maka bid'a ta karkasu wa gida gida ba ana nufin cewa dukkan kasu a cikin son ta akwai wanda yake alkhairi bane ba wannan kuskure ne kullu bid'atin dalala haka annabi ya faɗa ba wata bid'a wanda take mai kyau dan bid'a kishiyar abin da annabi ya zo da shi to amma a ciki akwai babba wanda zaka kai ga mutum ya bar musulunci akwai wanda ba ta kai mutum ya bar musulunci sannan akwai wanda zai yi ya san bid'a ce har kawai dan san zuciya yake yi akwai wanda zai yi an gina shi ne bisa ga jahilci bai sani ba ko fatawar wani malami ko karantarwar wani malami duk wanda yake so ya gare ka sai ya kai ka yace annabi ya ce to kai kuma ka da annabi sai ka ba abin ba tare da ka san cewa wannan malamin gaskiya ya faɗa ko ƙarya ba abin da yake wajibi a kanka daga lokacin da kaji an ce wannan abin annabi bai faɗa ba ga abin da annabi bai faɗa a madadin wannan to sai ka kyale wancan na jiya ba ka cewa a'a to ai tun shekaran jiya tun da kan haka muke yi tun shekara kaza duk wanda kaje yana kafa hujja da shekara kaza shekara kaza to wannan bai zama abin da muke eh sai ce ne kasan kanin wannan asar na abu hurairah na waye duk su tabbata ba ku ɗauki magana cikin sun da hadisi sun yana nishar nasar bin wuta hadisai waɗanda suke na karbi da suka zo ka duba su cikin littafin ah, al-masnu بمعرفة الحديث الموضوع لإمام الهروي زاد حديث ne barasa akai maganar cewa annabi ya zo ya samu wannan baiwar Allah da me ya same ta da tarbi ko da takwa kana kirga ne to kuma ya kalle ta ka duba wutar wayar akwai wutar wayar daban wanda ibnu qayyim ma ya kawo cikin littafin sayyid ya ruwa in turbi ko abu da cikin biyu wani ya ruwaito wanda nan sun ce ba zan kira da ke zuwa ga abin da ya fa alkhairi ba ki kirga da in ya tsinki da an da hunna musamfiqatin yawmal qiyamah ki kirga da in ya tsinki da in ya tsinki nan za a sa su yi magana ranar tashin kiyama to ya zasu لأنهن مستنطقات فعلل بهذه الجملة التعليلية لأنهن مستنطقات يوم القيامة wannan yake cewa magani mai mai canja launin fata da mata suke amfani da shi ya halatta amfani da shi bai halatta dan kar a fada cikin fadin Allah wala yughayyirun fala wala amrunhum fala yughayyirun khalqallah cikin da ke sai yake kike to mana magana ce dan zai halakar da mutane har su yi kokarin canja halittan Allah ta'ala wai idan mutum ya giya ya saki matarsa ta saku ta saku akwai maganganu a kai amma ta ka kawai shi ne magana mai ƙarfi eh baya cikin hankalinsa amma wa yake ja wannan yake cewa akwai hadisi ne da yake cewa farkon halitta da aka halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mawdu'i zaka dana karanto shi a daren Maulidi a ce farkon halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan hadisi ne mawdu'i hadisi da yake ingantacce shine abin da annabi faɗa farkon abin da Allah ya halitta shine ne alqalam fa amarahu an yaktub yani qala lahu uktub yace rubuta alqalam yace me zan rubuta ce rubuta duk abin da zai faru ya zuwa tashin kiyama alqalami kuma yace gaba da rubuta saboda haka farkon halitta da nassin hadisin annabi shine alqalam in ko a cikin bil adam ne farkon halitta shine annabi adam don muka annabi ya faɗa da kansa ce kullukum min adam wa adam kowanne daga cikin bil adam daga annabi adam ke annabi adam kuma daga kasa haka an halitta shi kuma kai da wannan hadisi wannan ma ko dole tulu tuna qira'an daga ba aka kaddara rage halitta da har zuwa saboda haka dukkan halittu da suka zo baya ya ne na annabi adam alaihi kuma yanzu idan aka zo inda aka san tana gudun mutane sai su jama'a an ce annabi Muhammad shine farkon halitta in aka zo kuma daren maulidi ana karanta wa annabi Muhammad shine dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Wali dan kaza dan kaza har a je kan annabi Isma'il dama dai nasabar tana cikewa zuwa gawa annabi Isma'il dan annabi Ibrahim alaihi salam wato annabi Muhammad zurriya ne na gidan annabi Ibrahim kenan wanda wannan dama so ne ko manyan gidaje guda uku gidan imran gidan annabi nuhu gidan annabi ibrahim inna allaha safa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim yasa a cikin salati ma za ka wa annabi salati shi kadai kuma ka sake sashi cikin taro ka masa salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai ka tuni kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sai zan to duk mai mai kake kai duk kike kake wa salati lokacin da kake salli ala Muhammad shi kai wa sannan kuma ka ce ala ibrahim wa ala ali ibrahim aina cikin ali ibrahim ke salati bayan salati zuwa kan shi kadai sallallahu alaihi wasallam kai mata shi kadai kuma ka sake kai cikin ta to saboda haka tunda kun ce nasaba ta sanar cikin Allah Isma'il shine dan wani dan wani dan wani har zuwa wani kuma sai ku zo ku kuma shine farkon halitta ya zo da shi sanaku da shi duk kana wa wani kenan shine wa to wane ne wannan halittar idan suka ce kafin annabi adam an yi wani halitta ba za mu ce a'a ba dan da Allah ya ce zai sanya halifa ban kasa sai mala'iku suka ce a mu fiha man fiha wa wa wa lak qala inni to kike wane ne wannan halitta wasu suka ce aljanu to magana ta farko kenan wadansu kuma suka ce me duk ina hadisi akan haka ko riwaya ka'ida ta ilimi shine duk abin da aka yi ba a zamanin ka ba a zamanin da ya wuce ka ta yadda kai baka iya da ba baka na aka yi ko yanzu kana jiran ka samu labari wannan labarin wane ne labarin sa yake tabbatacce wanda ba ƙarya ba ta tabbata ko kansa ne labarin Allah ko na manzon sa sallallahu alaihi wasallam duk labarin da ba na Allah ba da ba na manzon sa shi kuma da madogara ina madogara ta take sai in abin ya faru a duniyance wani wani ya gani wani ya gani har ta san wannan amma abu ne tun kafin a halitta halittu gaba ɗaya ya faru to wanda yake ya baka labari take cewa faɗa maka yace wa ne wa faɗa maka har a jinne ba da labarin na karshe a ga waye Allah ne ko manzon ko kuma waye ina fata an fahimta wato abinda wato wannan ibnu sallama al wani littafi ne na adab amma abin mamaki sai kawo wata qadiyya ta aqida a boye wato a cikin littafai na adab zaka ga ana kawo waɗansu kasidu na labakan larabci sai a ce wannan an yi tun zamanin adawa wannan kuma tun zamanin samudawa sai sai abin mamaki waye ya rayu da adawa ko samudawa ballantana da rayu mana waka yace mutanen da Allah ya kawo labarin sai yace ya halakar da su ba wanda ya rage to wane ne ya rabu da ya bada labarin abin har ya zo gare mu التي كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى صرعى ما سلب موتى هلكا كأنهم أعجاز نخل خاوية التي فهل ترى لهم من باقية أقول سورانسو to waye jiyo kuma har yanzu ba ta ga abin da suke wanda ba su saura ba wannan sai sa ka sake kare ta ka san su shi'a suna da wani sanadi kuma har zuwa ga annabi nuhu wani sanadi ne haddasana wani na wani har annabi nuhu kala ka fi kuma sai da kai ka halkara hu to saboda ka daga aka samu irin wannan riwaya cewa wana ne wana ne yana bukatar riwaya in baka sani ba Allah bai so ka sani ba yayi shiru ya bar labari a jumulce sai ka ki kissocin alqur'ani kamar yadda na ja faɗa ina maimaitawa tafasilul qissa ba shine manufar ubangiji ba abinda Allah yake nufi da koro qissa shine mawdu'ul ibra wurin wa'azi amma sanin bayanin qissa filla filla wannan Allah baya so kosar da mu da wannan bayanin wa'azin kawai ke so mu dauka da haka sai laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله يكاو قصة عبرة دوازي amma ba dan kosar da bukatun dan adam ba ta san jin labari ba wanda yake nufi ba ina fatan kun fahimta da kyau mai magana akan ceto kai hakuri magana ce mai tsawo sai in mun zo wani lokacin ko wai magana akan jihadi yanzu tunda an ce babu jihadi wai ce maka babu jihadi annabi ya faɗa cikin hadisi yake jahidul mushrikina bi anfusikum wa alsinatikum wa amwalikum ku yaki kafirai da kawunan ku da dukiyar ku da harshen ku to yanzu da kawunan ne musulmai sau ka su kasa fita jihadi ko to amma dukiyar kana nan kuma harshen nan har yanzu akwai jihadin wannan kenan saboda haka ba a ce ba an tashi jihadi hukuncin jihadi yana nan a musulunci amma kai kullum abin da kuke tunani shine jihadin takobi ce kadai ne jihadi wanda kafin ka kuma akwai wani jihadin da sai ka fara yanzu kafin ka kai wannan matakin ka duba zadul ma'ad fi hadith sirr ibad inda ibn qayyim ya kawo maratibul jihad cewa martaba goma sha biyu ba wanda ya cika martaba goma sha biyu na mafi kyakkyawan ka irin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabbansa da suka biyo bayan sa yace duk mai son jihadi sai ya biyo wannan martaba martaba din akwai jihadun nafs wanda yake da martaba guda hudu sannan kuma a zo jihad wato na wajen ka kenan cikin yan wanka sannan kuma a zo jihad na kuffar kuffar ya kasafa akwai almunafiqin akwai al-kuffar al-kullu duk wannan bayani sai mutum ya tsaya a hankali zai karanci yadda abin yake kafin ya san daga nan zai faru duk sai mutum ya kyale martaba tun daga ta farko sai je ta goma sha biyu sai daga nan za a faru jihadi sai an fara ma babu inda za a duk wanda suka yi tunanin fara jihadi daga wannan martaban duk dai ya tabbata akan sun yanzu cewa ba nan ne wurin farawa ba shekara goma da suka wuce duk wanda suke kururuwar jihadi cewa nan ne sai an fito sai an yi kaza sai an yi kaza in ka tafi kaza sai kana jin tsoro ne kai matsoraci a yau ina ciki yanzu kowa ya daba nan ne ya kamata a faro bai inda suka faro din nan akwai wani wurin fara wanda ban inda kanin ne za a fara to wanda duk Allah ya so shi da gaskiya sai ya gane nan lalle da na tafka kuskure yanzu bari in gyara wanda ko Allah bai rufe shi da san gaskiya ba sai ya yi shi bai gyara ba shi bai komai ba wai na jin kunya ya dawo ce da na yi kuskure ba mutum ne ya yi tafiya zuwa kaduna ya yi kasaru tsakanin azahar da la'asar biyu ya yi da ya dawo gida kuma magariba da isha'i zai kasar ko kai kake fa ya dawo gida tambayar karshe wanda yake cewa dangane da amsar da aka bayar game da sharifai wani ba'an Allah ya ce yanzu haka akwai sharifai a jodan kuma waɗannan sharifai da suke jodan har yau an riga sanannu ne idan aka haihuwa daga cikinsu sai an kawo wannan sabon jaririn an rubuta sunansa a cikin ka'aba menene gaskiyar wannan labari gaskiyar al'amari wanda suke mulkin jodan alhashimiyuna ne suna cikin banu haji waɗansu rigingimu na siyasa suka taso aka kore su daga makka suka koma jodan da zama ina fata an fahimta wannan shine gaskiyar al'amari akwai banu hashim a cikin su da yawa amma zan tantance maka cewa duk jaririn da aka haifa za a zo a rubuta sunansa a kaba ba ni da wannan labarin. saboda haka duk wanda ya tabbata cewa yana cikin banu hasim kuma ya daina ya tabbata na cikin ah, abin nan ahlul bait kullum abin da muke cewa su ahlul bait kar ku kai su wani matsayi na ma'asuman mutane kamar yadda fi a cikin kai za su iya kuskure za su iya yin daidai wanda ya kuskure cikin su yana nan a matsayinsa na musulmi mai kuskure wanda ya daidai cikin su yana nan a matsayinsa na musulmi mai daidai daidai din su ba zai sa kai ka zage shi ba amma kar ya dauka cewa tun da yana zurriyar gidan annabi kuma ya fi karfin mutatafi tunda annabi cewa fatima ya fatima tu binta muhammadin salini min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min allah shay'a yace yake fatima yar gidan annabi tambaye ni cikin dukiya ta abin da kike so amma ran ta kiyama ba zan wadata da ke komai ba a wurin allah kuma ya faɗa wa safiya gwaggwansa يا صفية أمة رسول الله أنقذي نفسك من النار فوالله لا أغني أنت من الله شيئا duk dangin annabi da suka fi kowa kusanci da shi su Allah ya ce mai fara yawa wazi wa anzir asira takal aqrabina kafin ya fito waje sai ne fara tara sai musu wa'azi dan annabi cewa su ba wai zama za su ba sai mu dangin gidan annabi ne wai wanda ke da uwa a murhu ba zai ci wansa ba mai ba kamar yadda mai infiradi ya faɗa ba haka bane ba din ya zo da <laughs> wuri in ba zo da wuri ai da su ne ma ba ba magana ga eh ban abu mafi dacewa abu mafi tsari shine mutum ya karanta alqur'ani da tajwidi in ya karanta da tajwidi kace yayi sako baka da hujja rasul alqur'ani tartila ali bin abi talib ya kasa kuma duk fasara sa malaman tajwidi suna kawo cikin da fasara tajwidi me yake cewa tajwidi yake ma'rifatul ma'rifatul ne makarif makarif al-huruf ma'rifatul al-wuquf sanin yadda zan fitar da harafi da kuma wurin da ya kamata in tsaya galibin wanda suke karatun su yau sukan ɗauki gunna da maddi ta tajwidi wanda in mutum bai gunna ba ko bai maddi ba kamar ba da tajwidi kenan shi ko abin da yake asalin tajwidi fitar da harafi daidai bambance tsakanin ainun da a tsakanin za da zo da kuma za tsakanin sa da fa wannan bambance waɗannan harafan shi ne tajwidi saboda duk su ne ma'ana take ginuwa in ka canja harafi a wurin harafi sai ma'ana ta canja wannan kenan sanin a ina ya kamata in tsaya a ina ne bai kamata in tsaya ba ka iya yin wakafi a inda ma'ana za ta lalace an gane ko ka iya faro karatu a inda ma'ana za ta lalace to sanin a ina ya kamata in tsaya in numfashi na yanke daga ina kuma ya kamata in ɗauka wannan shine tafiye in mutum bai san waɗannan ababen ba saboda karantar harshen larabci sai ya koya a wajen wanda ya iya ya tashi inda aka tayar ya tsaya inda aka tsaya ya iya har lokacin da yana koyi ilimi ya san harshen larabci zai iya tsayawa duk inda ya ga dama gurgurdan yadda ya san ma'ana ba za ta lalace shi yasa in ka samu qur'anai guda biyar tsakanin qur'anin da aka buga a Syria da wanda aka buga a madabar Fahad ta Madina da wanda aka buga a Jami'atul Azhar sai kaga akwai bambanci tsakanin sun ko saboda umur ne ijtihadiyya kowane min tafsiri da inda yake ganin wannan ma'ana ta cika anan ba ta da alaƙa da baya wani ce a'a tana da alaƙa da ita saboda haka wannan zai wakafi wannan kuma yake wakafi idan ka samu adadin qur'anai so adadin qur'anan da ka samu so adadin alamatul ko idan ka dauki qur'anin mu na gida shi kadai sai ka ji wakafin sa ya kawo mana da kowa wani ganin ta an ce shi gwani Musa ne a dubur yayi shi kadai to kaga hadin mutum sai kaga dole a samu dan abubuwa kuma yasa har akwai wakafin Ali bin Abi ba wa yasambi'unaka ahaq hu قولي innahu la tuwa سوى kamar da jira الجنة saboda haka abinda muke so in ji anan kar waɗansu su fahimci da nake ba wajibi bane ba ina nufin kar ayi kullum muna fahimtar fatawa ba yadda idan aka ce ba wajibi bane ba ana nufin wanda ya karanta alqur'ani ba da tajwidi ba ba ka cewa yana da zunubi dai in ka ce wajibi ne kowa sai dai yayi da tajwidi duk wanda ya karanta ba da tajwidi yayi yayi zo ne ko matsala ce yanzu kenan sai ka ce duk wanda zai karanta in ba dalili bai bari dan kare ya to kuma in ka ce kan musulmi ya karanta qur'ani ka ne sun da shi daga sa to me za ka kawo masa a cikin qur'ani da zai karanta ba da malamin da zai karanta da shi zunubi a kauyen su ko a garin su shikenan ka hada kana shi karatu qur'ani ko a cikin sallah ko wajen sallah tunda ba da zunubi to ya zai ka shi kuma zunubi wajibi ne shine abinda malamai suka hango wannan magana ba ne ba na kawo ta ba tintin ibn hajar al-asqalani da sauran malamai sun yi magana ta amma in ka duba littafin tauhidi duk za su ce wajibi ne wal asr bi tajwidi hatmul lazim wallan yajawz alquran asim kamar da ibn al-jazari ke faɗa wannan fatawarsa kenan ta malaman tajwidi malaman hadisi ko sun saba mu a da ya karanta da tajwidi sai ya hana wani ya karanta da tajwidi ai ba dan ba duk abin da annabi yayi bane ba zai zama wajibi ina fatan ka fahimta yanzu annabi ya azumin kwana uku a jere sai ya zama wajibi ma idan muka dauki azumin kwana uku abubuwa ba duk abin da annabi ya aikata bane ke zama wajibi akwai abin da zai aikata shi ba wajibi bane abin da ake daukar wajibi cikin umarnin annabi da ake annabi ya ce ko jawwa da qur'ani da sujudi to ya zama umarni duk umarni ko ana daukar shi a wajibi sai an samu wata karina muttasila ko munfasila allati tukhrijuhu min al-wujubi ila al-istihba a hankali mu dai ya hakuri wannan dai shine hukunci abu na karshe da Allah ya hakuri ba sauran fatawa kuma sai sanarwa kamar guda uku na fasa shi da komai don na rasa da zan ba shi a Hausa abban asalin kalma ce farisiya larabawa suka ari suke amfani da ita da yake sun suna raye inda dutse yake suna da duwatsu to idan suna son ajiyar ruwa sai mutum ya je ya samu falalan dutse sai ya kasara sai ya rami sai ya masa togo ko rami kaso wanda zai rika zuba ruwa a ciki yana ajiyarwa ah, ba ce mun tura komai ana yin ta ne galibi da ni wancan kuma dutse ne saboda haka sai dai mutum ce komai din da ma'anar da tsaye zai iya ba daukar mana abin ana tara ruwa a cikin sa to anan ya kasance yana tara ruwa a ciki sai ya shiga ciki idan yana azumi ya kore kayan sai ya shiga ciki kamar da yanzu abin wanka na zamani idan ka ka tuka shi da ruwa sai ka shiga ciki ka zauna ka dan faka ta sannan ka fito kana azumi babu ne yace inna li abzana na kasance yana da abin da nake tara ruwa atakashamu fihi sai in shiga cikin sa in zauna wani lokaci wa ana sa'imun alhalin ina azumi wani su kari annin sallallahu alaihi wa sallam an ambato daga annabi sallallahu alaihi wa sallam anna fustaka wa huwa sa'imun annabi yayi aswaki alhalin yana azmi wa umara wa qala ibn umara yastaku awwala an-nahari wa akhirahu abdullah ibn umar yace annabi na yin aswaki a farkon yini da karshen sa wannan duk bukhari ya kawo wannan dan ya rabbi ga wanda ke cewa ba za yi aswakin ba ko waɗanda suke cewa za ka yi aswakin ne a rabin rana na farko in rana ta yi zama ba za ka sake yi ba وقال عطاء عطاء ابن ابي رباح طالب عبد الله بن مسعود yace in izdara da rikahu la aqulu yusir idan mutum ya haɗe yawon bakin sa bana cewa ya karya azumin sani babu ne gudan ya haɗe yawon da ya taru a bakin sa wa kana ibn muhammad ibn sirin yake cewa la ba asa bistiwakir rafabi babu laifi kai aswaki da danyen aswaki ba wai sai busasshe ba qila lahu ta'amun sai aka ce da shi koda yana da dandano babu laifi mutum yayi قال والماء له طعم سيتي ruwa ma ayyana da dandano kuma kuke kurkure wa kire don haka idan aso ki da dandano ba komai kina wa anta tumadmidu bihi wa yace ai ruwa yana da dandano alhali kai kana kurkure ba kire ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكفل للصائم بأسا أنس أم مالك da shi da Hassan al-Basri da Ibrahim an duk suna ganin babu laifi mai azumi ya sanya kwalli babu laifi ka duk nan dogon babu da imamul bukhari ya asalin babin dai shine maganar yin wanka amma sai ta kawo asar na waɗansu daga cikin sahabbai da tabi'ai wanda ke dauke da bayanin waɗansu al'amura daban wanda ba su da alaka da wanka abin da yake nufi in dai har muka ce wanka ya halatta tare da cewa ruwa ya taɓa jikinka me yasa muka ce wankan ya halatta tunda ruwan bai shiga cikinka ba to haka dukkan waɗancan ababen da aka ambata ai su ma ba sa shiga ciki dan haka sun halatta su ma duk babin su tsaya in ce mutum da zai sa kwalli ba kenan ba zai wanka ba domin kwalli ba ya shiga ciki dan an sa to haka shi ma idan yi wanka da ruwa ai ba ya shiga in ce mutum ba zai sa kwalli ba ba zai kokure ba ina ba fahimta ma'ana duk ya hada su a babu guda قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر ذنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم عائشة تكتب النبي يا كي يدركه الفجر الفجر ناكيتو مسا junuban halin kasancewar annabi na cikin janaba fi ramadana kuma a cikin wata ramadana min ghairu hulumin kuma ba tare da yayi mafarki ba kusantin iyalinsa ne yayi fa ya ga tasli wa yasumu sai yayi wanka bayan fitowar alfajir kuma ya zurce da azumin inda wanka bai halatta ba da annabi ba zai haka ba aikin sa yanzu yana wayan gari kuma yana yin wanka wannan hadisin mahallin shahid a wajen wajen fa ya ga tasli wa yasumu wanda shine babu tisali sa'in kin قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرب بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح ذنوبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك wannan yake cewa na kasance ni da mahaifina mun tafi wajen Aisha radiyallahu ta'ala anha Aisha take cewa ashhadu ala rasulillah ni din nan ina mai ba da shaida bisa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam in kana la yusbihu dhunuba ya kasance yana wayan gari da janaba jikinsa min jima'in a sakamakon saduwa da iyali gairi ihtilamin ba tare da mafarki ba thumma yasumuhu kuma ya azuntu wannan yinin ثم دخلنا على ام سلمة يسي كما هكا مكي شيغا وجن ام سلمة فقالت مثل ذلك ايتا ما تفعي كتن كتن ادن دائشة ما دي سيدا اكي ودنا الامر رب باب لكي غري غميين ازمي اذن يا ايو تد ايه رجل سيما دنا الامر رب سوء غفاتا بايا باب الصائم اذا اكل او شرب باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا باس به ان لم يملك وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا wannan babin yana magana idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha yana mai mantuwa a yinin da yake cikin azumi bai dane hukuncin sa bai bayar da hukunci yankake ba dan matsala ce wanda aka yi istilafi a cikin ta وقال عطاء عطاء بن ابي رباح كتوا ان استنصرف دخل الماء في حلقه لا باس به idan mutum ya je taka ruwa sai ruwan ya kubuce har ya shiga hancinsa ya shiga makogaransa wannan ba komai a kansa bai warware masa azumi ba to menene alakan wannan asar din da matashiyar magana matashiyar magana tana cewa in ka ci ko ka sha da mantuwa menene hukunci sai yake gaki. in ka tuko ka sha da mantuwa kana azumi mai hukunci sai ya kawo magana a fa to a fa ya ce idan ka sha ruwa wajen shaka sai ya wuce maka har ya shiga makogaran ka babu laifi me yake nufi ta yadda mai ci da sha da mantuwa ai ba da niyya yayi ba ko to haka shi ma wanda ya je sha ruwa har ruwa ya shiga makogaran sa shi ma ba da niyya yayi ba ko to tunda mai sha ruwa har ruwa ya shiga makogaran sa ba da niyya ba azumin sa nan to haka wanda ya ci ya sha shi ma ba da niyya ba da mantuwa shi ma azumin sa nan abinda bukari ke so kenan shine fiqhul bukhari wajen kawo wannan asar sai ya ce mai kuma yake cewa la ba ta bihi wannan babu laifi idan ya haka in lam yamlik matukar dai bai mallaki hakan ba inda gangan ya jashi har ya je makogaro to kaga wannan da ganganci kenan amma ya kubuce ba tare da kai ne ka mallaki hakan ba wannan babu laifi wa qala al-hasan idan malamai suka ce hakan kawai suka yi a hakan din na da yawa akwai hakan ibn ali ibn ibn abi talib akwai hasan al-basri to kaida in suka ce hasan suka yi shiru suna nufin hasan al-basri yasa ba sai sun bada waye ba kawai sai suke hasan ma'ana ya shahara wajen malamai hasan al-basri yake cewa in dakala halqahu dhubabu fala shay'a alayhi mutum ne kuda ya zo ya shiga cikin makogaransa har ya wuce masa makogaro azumin sa nan ko ba nan yace fala shay'a alayhi babu komai akan sa وقال الحسن ومجاهد حسن البصري da مجاهد ابن جبر kowannen sai ke cewa in ja ma'anasiyan falata alaiki idan mutum ya kusanci iyalinsa da mantuwa babu komai a kansa azumin sai nan waɗansu malaman suka ce ba da suka ce ba za a haɗa ci da sha a titi ɗaya ba da jima'i sai ka ce ci da sha galibi wato baya bukatan wani dogon lokaci yanzu za ka kofin ruwa ka sha yanzu za ka abinci ka dauka ka amma kusantar iyali yana bukatan wata mukaddima da shimfiɗa ba yanda za a yi kai da ita a ce gaba ɗaya an ɗauke muku ta ba ku tuna ba har ku gama mukaddima ku shiga cikin abin da kuka shiga ba tare da kun tuna ba ka ce kai su mutane da wannan ba dai mantuwa sunan ta mantuwa mantuwa sunan ta mantuwa saboda haka zo da nan suka ce haka kawai kala ce ala قال حدثنا أبدان قال أخبرنا يزيد بن زر... ابن زري قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وأن حديث لدى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه idza nasiya idan mutum mantuwa ta فأكل وشرب fa akala wa falyutimma sawmahu to idan ya tuna kawai ya kame bakin sa ya tuka azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu sani dai Allah ne ya tiyar da shi ya tayar da shi rahusa ce Allah ya ga dama ya bashi a wannan yinin kawai ba wani ramuwa akan sa wannan kuma hukunci da wannan hadisi jumhurin malamai gaba daya